zamanin annabi muhammad a garin madina qalu amanna sai su ce mun yi imani wa idza khala ba'dhum ila ba'din idan sashin su suka keɓanta da sashi qalu sai su ce atuhaddisunahum bima fataha Allahu alaikum yanzu za ku ba su labarin budin da Allah ya muku Allah ya ba ku wani ilimi a cikin littafin attaura an ce Muhammadu dinnan zai zo mun karanta yanzu za ku gaya musu kar ku yadda li yuhajjukum bihi inda rabbikum in kun gaya musu sun samu hujja a ranar kiyama akan ku a wajen Allah kaji kafirci na bayahude kar a gaya wa musulmi akwai gaskiyar annabi Muhammad a cikin attaura dan in musulmi ya samu ya samu hujja kenan afala taqiluna suke cewa ba ku da hankali fa wasafal maghduba alaihim Allah ya siffanta yahudawa da aka yi fushi da su bi annahum yaktumuna al-ilma cewa yahudawa suna boye ilimi taratan bukhlan bihi wani lokaci sun boye ilimin domin rowa wa taratan i'tiyaban an izharihi bid dunya wani lokaci kuma sun boye ilimin ne don su musanya ilimin da samun duniya wa taratan khawfan an yuhtajja alaihim bima azharuhu minhu wani lokaci sun ɓoye ilimi ne don tsoron in sun bayyana za a samu hujja a kansu ala kulli halin siffa ce ta yahudu ɓoye gaskiya sai shekul islam ya ce wa haza kad yubtala bihi yubtala bihi a wani rubutun aka ce wa haza kadibtuliya bihi kadibtuliya wani littafin kenan a wani littafi kuma kad yubtala bihi tawa'ifun min al-muntasibina ila ilmi gashi Allah maɗaukaki ya tabbatar mana a cikin ayoyi da dama na littafin ƙur'ani cewa ɗabi'a ce ta yahudawa a ɓoye gaskiya ɓoye gaskiya siffa ce ta yahudu rowa in ma rowan ilimi ko rowa ta dukiya duka siffan yahudawa ne ya ce amma duk da haka in ka dawo ta sashin musulmai kana samu قد يبتلى به طوائف من المنتسبين الى العلم akan jarabci wasu daga cikin mutane da suke da dangantaka ga ilimi malamai ne musulmai amma sai su samu wannan musiba na ɓoye ilimi ana samu kun ga maganar manzon Allah ta tabbata an wayi gari musulmi ya koma da koyi da ɗabi'ar yahudu idan malami ya ɓoye ilimi babu ko shakka ya yi koyi da ɗabi'a ta ahlul kitab fa innahum ana samu malamai taratan wani lokaci yaktumuna ilma su ma suna ɓoye ilimi bukhlan bihi daurowa wa karahatan li an yanala gairuhum min al wani lokaci malamai su ɓoye ilimi saboda kyamar kai in ka zo suka nuna maka wannan ilimin to a kwana a tashi zaka samu daraja irin yadda su ma suka samu to shi za a wayi gari kuma almajiri ya hau kan buzun malami ya zauna abinda malami bai so kenan don haka sai ya ɓoye gaskiya idan kana karatu kana karanta littafi a gabansa in an zo wani guri sai ya tsallake nan ce a'a karfin karatunka bai kai ba mu je gaba dabara ce <laughs> taratan itiyaban anhu wani lokaci malami zaka samu ya ɓoye gaskiya saboda musanye da wata dukiya da aka bashi sau nawa ake samun malamai da suke ba da fatawa don neman matsayi fatawar da za ta daɗaɗa ran mahukunta ko mawadata ko shugabanni ana neman a samu fatawa ne akan wata matsala aka zo gun malami ya san gaskiya masu ya ɓoye gafarta malam babanmu ya mutu ana bin sa azumi babanmu ya mutu ana bin sa salloli na shekaru ai ba komi ai babu komai a yi lissafin sallolin tunda akwai dukiya kowace sallah a bata naira ɗari babu mamaki baka san ana haka ba la ilaha illallah wa taratan yakunu qad khalafa ghayruhu fi mas'ala wani lokaci malami zai ba da fatawa can gefe kuma wani malami ya ba da fatawar da ta sabata shi daga baya sai ya gane fatawar da shi ya bayar fa akwai kuskure sai ya ki dawowa ya gyara Allah shi kare a wai ta za ila ta'ifatin ko ko a waye gari malami In intama ila ta'ifatin yana da alaka da wata kungiya kad khulifat fi mas'ala ita wannan kungiya an saba mata ta wani sashin fahimta fayaktumal min ilmi sai wannan malamin ya boye wani sashin ilimi ma fihi hujjatun li mukhalafihi babu mamaki kuna ganin hujja a yau malami ne yake tare da wata kungiya shekul islam ya faɗi wannan magana shekaru ɗari 700 da suka wuce allah ya ji kansa ya ce ana samun malamai da suke koyi da yahudawa ta wajen ɓoye gaskiya ya ba da misali ya ce a wi'taza ila ta'ifatin kana iya samun malami da yake da alaka da wata kungiya kad khulifat fi mas'ala ita wannan kungiya an saba mata ta wani sashi na matsala. fayaktuma min al-ilmi sai ya boye gaskiya ma fihi hujja li mukhalafihi wa in lam yatayaqqan anna mukhalafahu mubtilin koda abinda yake hujjarsa din nan abinda ya karanta bata isa hujja da zai kure abokin hamayyarsa ba amma in ya tabbatar akwai wata gaskiya da ta saba abinda su suke kai babu ko shakka zai rabu da ita ba zai faɗi wannan gaskiyar ba Allah shi gafarta ma Shaykhul Islam in mutum ya faɗi gaskiya komai daɗewa abin sai ya tabbata mutum nawa ne a yau za ka karanta masa hadisin annabi muhammad manzon allah ya yi ƙablu sai ya ce malamanmu ba su ce a yi haka ba babu mamaki ba ku taɓa sani ba an karanta masa hadisin annabi muhammad manzon allah har ya bar duniya babu hadisi ɗaya ka gama rayuwarka wajen bincike ba za ka samu hadisi nassi guda cewa manzon Allah ya yi sallah bai kama kirjinsa ba babu wannan hadisi makura ma annabi cewa mu annabawan Allah baki ɗaya tun daga kan annabi Adam har zuwa kan shi dukkan wani annabi Allah ya umarce shi da yin ƙabu ba ma annabi Muhammad shi kaɗai ba shin a yau ba a samu mutumin da ke alaka da wata ɗariƙa ko wata ƙungiya wanda za ka faɗa masa wannan sunna ya ce malamanmu ba su ce a yi haka ba a ita za ila ta'ifatin kad hulifat fi mas'ala fayaktuma min al-ilmi ma fihi hujja kuma a gidansa akwai wannan hadisin ka je zaurensa za ka ga littafai ya tara ka salil himari ya hamilu asfara ya tara littafai kuma cikinsu akwai hadisan annabi muhammad zai karanta hadisin sai ya ce eh to ai malaman da yawa hadisin manzon Allah ya bi kan kwakwalwar malamai da dama kafin a kawo irin kwakwalwarka to da za ka tara kwakwalwan duniya tun daga farkonta har ƙarshe babu kwakwalwar da za ta saba maganar annabi muhammad kuma ta tsira ta haka babu magana cewa fahimtar wani malami ta kauce ma sunna abinda manzon Allah ya faɗa ko ya aikata shi ne gaskiya ba abinda wani malami ya faɗi ba sau nawa za a karanta hadisin manzon Allah annabi yana jilsatul istiraha a sallah a mu fa mun karanta littafanmu ba mu ga haka ba littafanku manzon Allah yana yi kuma kai kana duba wani littafi sau nawa za a karanta ma hadisi a ce annabi yana sallama biyu a sallah assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah waɗanda suka ruwaito waɗannan hadisan su suka ruwaito hadisan sallan baki ɗaya in ba ka ɗaukan wancan hadisi kamata ya ka watsar da sauran yanda za ka yi alwala yanda za ka yi sallah yanda za ka yi azumi yanda za ka yi haji baki ɗaya waɗannan malaman su suka ruwaito hadisan sai ka ce wancan zan ɗauka banda wannan saboda malami na bai yarda da wancan ba shekul islam ya ce wannan dangin yahudu ne duk mutumin da ta'assubanci zai sa shi ya riko imma da wata ƙungiya ko kuma da wata ɗariƙa ya yi watsi da sunnar annabi muhammad wallahi wannan mutumin rayuwarsa na cikin haɗari kuma ya guji mutuwa da wannan aƙida a zuciyarsa karka yadda a wayi gari ka bar duniya a zuciyarka akwai tunanin wani malami yana da girma sama da annabi muhammad wallahi karka yadda ka bar duniya da wannan tunani ga hadisin da yake sahihu muslim hadisi na 1848 manzon allah ya ce man katala tahta rayatin ummiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda aka wayi gari har ta kai ga yana yaƙi a ƙarƙashin tuta wannan tuta ta ƙabilanci ta asubanci ya li asaba wanda aka wayi gari yana fushi saboda ta asubanci zai yi fushi don an taɓa ƙungiyansu na raya al'adan ƙabilar kaza ka guji raya al'ada musiba ce manzon Allah ya ce wanda har yake fushi akan kabilanci au yad'u ila asaba kuma yake kira akan ta'assubanci liyan sura asaba dan ya taimaki wani ta'assubanci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan mutum in ya mutu yayi mutuwa irin ta jahiliya maganganun da yawa na dai ga alamar lokaci yayi ko bari tsaya ma'ana shin akwai wata addu'a a ƙur'anance ko a haɗe da ake karantawa a yayin da hasada ta bijiro wa ɗan adam والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا wannan ayar ita ce maganin kowace ɗabi'a mara kyau ah, in ka ce akwai maganin hassada addu'a sai mu tambaye ka akwai addu'ar yunwa maza ka nemi abinci ko walladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wannan shine maganin kowace ɗabi'a mara kyau yunwa me ke sa ka iya maganin ta dauriya ko na haka hasada take ka daure ka danne shine imanin in kana yin haka Allah ya ce to Allah zai buɗe ma hanyar shari'a ɗin ta zo ma da sauki amma ka ce za ka nemi don inda kuskurenmu mu yake kenan muka samu tambayoyi da dama wani ya aiko tambaya shi sata ta ne shi ya za a yi ba sata a bashi magani wani fasikanci ya mar yawa zina yana son a bashi magani wannan kusan kullum ne Allah shi mana kariya a bashi addu'a da zai raba shi da zina a bashi addu'a da zai raba shi da shan giya a bashi addu'a da zai raba shi da hassada ko <laughs> duk tafiyan ɗaya ne wallahi duk malamin da ya zaunar da kai yana rubuta maka addu'a da za ta raba ka da shan giya ko fasikanci na'am akwai addu'o'i mujmala daga bakin manzon Allah amma addu'a da za a ware saboda wani laifi galibin malamai da dama waɗanda ke ba da ire-iren waɗannan laƙani 'yan ciwa-ciwa ne akwai lakani lakani na yunwa da ji ka san yaudara ka za yi gwajin imani shine Allah maɗaukaki yake mana mu daure mu yi ƙoƙari mu fi ƙarfin zuciyar kowa ka ga ya samu shirya dauriya ya yayi ka daure ka hada da ibada sannan a gama da addu'a addu'an nan ala kulli halin ta kowane harshe ka roƙi Allah Allah zai amsa ma amma hususan a ce ga wata addu'a da aka ware don kaza don kaza don kaza na'am akan samu ah, addu'o'i waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ware wasu ɗabi'u kamar ƙiyayya da sauransu ah, amma dai wadda aka ware musamman saboda hassada don ka rabu da ita muhimmin abu shine dagewarka menene na gaba a ah, yake cewa malam ya ambaci cewa yahudu da nasara wasu su kullum kokarin su su sanya musulmi yin rida ce me sa malam ce wasu su ba dukkan su ba ko akwai kuma na kwarai daga cikin su ba duka ba yanda Allah ya faɗa kasirun minhu hakan ne mafi yawa daga cikin su ana samu laisu sawa ta jiwa karanta tambaya ta gaba ka zama? nasu ya ce kullu bi ni'matin mahsul ya ce me malam zai ce me ma'anar wannan bayani me ma'anar kullu bi ni'matin mahsul kowane mai wata ni'ima ana masa hasada fassarar ta kenan me yake so in ce a kai abinda muka faɗa kenan karatunmu ko hasada ba ta da kyau kowane mai wata hasada sorry ni'ima ana masa hasada abinda hadisin yake nufi kenan na a yake cewa na yau an ambatan babban malamin na shekul islam ko zai iya ba shi taitaccen bayanin kansa shekul islam ibn taimiyya eh. <laughs> allahu akbar littafin kenan muke karantawa yana son bayanin ya ta zuwa karatu ya ce cin malam an ce wanda yake hasada wadda take abin kyama yana hasada ne da allah shi haka ne yana hasada da ni'imar Allah yana hasada da Allah la la la yana hasada akan ni'imar Allah tambaya ta gaba yace ya kamata a yi gasa akan neman ilimin zamani domin malamai sun ce ilimin zamani idan an yi amfani da shi yadda ya kamata zai iya zama guzuri na lahira dukkan wani ilimi halal ne musulmi ya neme shi muddin wannan ilimi babu kafirci a cikinsa ko kuma tallafi makafirci din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 a tuni Allah ya faɗa mana ya mana umarni in sadakan za mu yi to mu bayar ta hanyar sana'a da muka samu dukiya sana'a ta halal Allah ya faɗi haka kai kuwa ka saba wannan ka'ida sana'ar da ka bi ka samu wannan dukiya ba halal bace ta ya za a yi ko Allah ya karba wanda ya riga ya maka ka'ida An anfiqu min tayyibati ba kasabtum in za ku bada sadaka ku ba da sadakan nan daga kyawawan abin da kuka samu wa a akhrajna lakum min al-ardi da kuma abin da muka fitar muku daga ƙasa wato na shuke-shuke wala ta yamma tayammamul khabisa minhu tunfiquna wa lastum bi'akhiri sannan kada ku rika kokarin ba da sadaka daga mummuna na dukiyarku wanda ku ba za ku karba ba da za a ba ku in za ka ba da sadaka ko da dukiyar da ka samu wannan eh, ka tara hanyar da ka samu wannan dukiya ta halal ne to sadakan da za ka bayar ka ba da shi mai kima sadaka mai kyau ka ba da sadakan nan mai kima yanda za ka wadata wanda ka bashi zai zama abu mai amfani gare shi domin akwai wanda yana so ya bada sadakan amma kuma yana da mugunta don haka za ku shekara talatin yana baka zaka amma zakan da zai baka naira dubu ɗaya ne ban ce ya yi laifi ba to amma dubu ɗaya yaushe zai wadata shi me zai hana in za ka ba da sadaka ko zakka ka wadata mutum bai saba sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba in za ka ba da sadaka ka bayar da shi daga dukiyarka mai kyau yadda mutumin nan zai wadata babu mamaki shi ma lokacin da ka ba shi ya samu jari mai ƙarfi baɗi in Allah ya kai mu dare shi ma ya yanzu cikin masu fidda ka gama wadata sun karu a cikin al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce to in za ku ba da sadaka kada ku bayar da mummuna wanda walastum bi akhizihi inda ku za a ba ku irin wannan sadakan ba za ku karba ba illa an tugmidu fihi face ko sa ido Abin da duk ka san in an maka ba za ka ji daɗi ba to kai karka ma wani wa'lamu anna allaha ganiyun hamid kuma ku sani fa lalle Allah mawadaci ne ko ba ku bashi sadaka ba ba ku bada zakka ba Allah maɗaukaki ba zai talauce ba tuni Allah mawadaci ne hamidin kuma Allah abin godiya ne ko da ba ku gode masa ba don haka jama'a dukiya ta haram ba a gadon ta a karantarwar musulunci a fahimtar malaman sunna baki ɗaya sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da za a taho raba gado in aka zo rabon gado aka samu karta karta yana da kyau ko aka samu kasir na waka kasir ɗin waka yana da kyau ko aka samu hotunan batsa tara su ake a kona ba a ba ma wani ba a gadon haram ya ko uwa wannan fahimta ta malaman sunna ne baki ɗayansu abinda duk ya zamanto haram ne ba a gadonsa haka kuma wannan mutumin da zai tara dukiyansa ta hanyar fashi da makami su ‘ya'yansa sun san cewa ubansu dan fashi ne to in ya mutu ba su gadon wannan dukiya muddin an san dukiya an tara ta ne ta hanyar haram ba a gadonta da duwa fatawar lajinatul da'ima a mujallar da goma sha shida shafi na ɗari hudu da sittin da tara sannan in aka ba da kyautanta muddin ka tabbatar wannan mutumin kwace ya yi to bai kamata ka karɓa ba amma ana iya karɓa domin hidimar addini abin da ake nufi shine shi barawo yana iya ɗaukan dukiyarsa in yana so ya tuba ya mayar ma duka wani mutumin da ya tabbata ya ya saci dukiyarsa kuma ba ka'ida ba ne sai ya gaya mar ah, in ji malamai suka ce idan Allah ya nufi barawo da tuba ya gane kuransa ya nemi gafaran Allah to sai ya zauna ya yi tunani ya kwace dukiyar wani da wani. to ya dinga mayar musu kuma ba zai zo ya gaya musu cewa na saci dukiyarka bane in zai mayar masa ta kowace fuska in dai dukiyar nan ta koma hannunsa in ma ya mayar masa da sunan sadaka ko ya mayar masa da sunan kyauta ko ya je ya aje hanyar da zai tsinta malamai suka ce dukiyar nan dai ta koma mallakar wannan mutumin shi Allah ya san zuciyar barawan don haka Allah zai gafarta masa idan ko ba a san wanda eh, mai dukiyar ba ko kuwa ba a san adadin dukiyar ba mutum yana iya daukan ta hidimar addini ka duba al-majmu littafin al-imam an-nawawi a mujallar na tara shafi na 330 da fatawa na ibn usaimin a mujallar na hudu shafi na 344 ana iya daukan wannan dukiya a yi ta hidimar addini da ita malaman sunna sun ce daidai ne mutumin da ya tara dukiyansa ta hanyar haram yana so ya nemi gafaran Allah ya kawo dukiyar nan ya bayar don a yi hidimar masallaci ko a gina makaranta daidai ne a karɓa. a yi hidimar addini da ita amma kai da kasancewa wannan dukiya ba tashi bace kwace yayi ba daidai bane ka karbi kyautansa don haka malamai suka tabbatar da cewa ita wannan dukiya ba ta taba zama halal ga shi wannan mutumin don kuwa bai same ta ta hanyar halal ba a cikin shu'abul iman littafin al-imam al-baihaqi har yanzu hadisi na 5771 zaid bin aslam ya kawo labarin sayyidina umar shi ma irin wancan kissa da ta auku ga sayyidina abubakar ya auku gare shi shariba umaru labanan fa'ajabahu wata rana sayyidina umar wani mutum ya bashi madara da ya sha madaran ya ji daɗin madaran har da ya yi sha'awa sai ya yi tambaya faƙala lillazi sakahu ya tambaya wanda ya bashi wannan madara min aina laka hadha laban sai ina ka samu wannan fa akhbarahu annahu warada alama in sai ya bashi labarin cewa ai ya tafi wani rafi ne shi wannan mutumin yace yana cikin tafiya ne ya isa wani rafi fa idza min na'ami sadaqa sai ya da akwai dabbobin zakka an tara su masu kiwo suna kiwo sun kai su bakin ruwa za su sha ruwa wa hum yasquna waɗannan masu kiwon dabbobin da aka tara na zakka sun tafi su ba ma dabbobin ruwa a bakin rafi shi kuma ya iso fa halabu li min albaniha sai yace to waɗannan mutane su ne suka san min madaran waɗannan dabbobi na zakka suka bani fa hamaltuhu fi sai na saka madaran nan a cikin wato madauki na ya sa shi a cikin salkansa wa huwa haza yace to wannan madara da kasha madaran dai asalinsa daga dabbobin zakka ne wanda aka bawa wasu mutane suna kiwo na tare suka bani kyauta umar ya ce wato wannan madara daga dabbobin zakka aka samu ya ce kwarai kuwa sai umar ya ce shi da ka bani na sha baka gaya min ba fa adkhala umar da na umar ya sa hannunsa a cikin bakinsa ya dinga kakalo amai fastaqahu sai da ya amayar da duka madaran nan baki daya me yasa saboda idan aka ce wannan dukiya an tara ta don hidimar masallaci to ku shugabanni masu kulawa da masallaci haramun ne ku yi amfani da wannan dukiya dukiyar nan ta hidimar masallaci ne ba taku ba wannan mota an saye ta ne saboda hidima na masallaci to kada a samu kai shugaba motar nan ta kai mace fa ne gida in aka yi haka an saba ka'idar waƙafun in ji malaman sunna don haka waɗannan dabbobi dabbobi ne na zaka madaran da aka tace bai kamata a ce masu kiwonta sun kama sha ba don ba hakkinsu ba ne akwai hakkin da aka tsara za a rika basu. na umar ya tambaya ne saboda jin daɗin madaran amma babu kyau ka tambayi musulmi ta ina ya samu dukiyarsa in ji malamai sai dai idan alama ta bayyana gare ka hadisi ya tabbata yana cikin silsilatul ahadith sahiha hadisi na 627 hadisin abu huraira annabi sallallahu alaihi wa sallam yace idza dakhala ahadukum ala akhihi muslim idan ɗayanku ya shigo gidan ɗan uwansa musulmi fa at'amahu min ta'amihi ya bashi abincinsa ya ci ya kawo mar abinci fal ya akul to ya ci wannan abincin kawai wala yasalhu anhu kada ya tambayi wannan mai gida ta ina ka samu wannan abinci in ji manzon Allah wato duk sa'ilin da musulmi ya ziyarci dan uwansa sai ya kawo abinci ya bashi manzon Allah ya ce to ka ci wannan abincin kada ka yi tambaya ta ina ka samu wa in saqahu min sharabihi idan ya baka wani abin sha ka sha manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace fal yashrib min sharabihi to ya sha abin shan da aka bashi wala yasalhu anhu kada ya tambayi wannan mai gidan ta ina ya samu bai kamata musulmi yayi zargi ga dan uwansa musulmi ba bai kamata kai tuhuma ga musulmi ba shi sai sayyidina Umar sha'awan madaran ya sa har yayi tambaya sannan kuma asiri ya bayyana har ya gane cewa ta hanyar haram aka samu wannan madara bai kamata ka tambaya ba sai in alama ta bayyana gare ka Muhammad Nasiruddin Al-Albani Allah ya ji kansa da yake sharha akan wannan hadisi a cikin silsilatul ahadith sahiha a mujallal na shafi na 204 yace wa zahiru anna al-hadith mahmulun ala man galaba ala dhannihi anna al al-muslim maluhu halalun kai idan zatonka ya karfafa akan cewa wannan mutumin musulmi dan uwanka dukiyarsa ta halal ne to bai kamata kana tambayarsa ba in ya baka kyauta ko ya baka sadaka ka ce ta ina ka samu wannan ya saba umarnin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa yattaqil muharramati ka tabbata shi wannan musulmin da ya baka kyauta yana kiyaye haram a hanyoyin sana'arsa duka babu haram a zahiri to bai kamata ka tono ne ba ne na Allah ne wa illa yace to amma idan akwai shubuha mutumin sana'arsa ta haramce ce ko kuwa kaga wata alama da take nuna cewa wannan mutumin bai kulawa da addini Ah, jaza daidai ne ka tambaye shi wani ta ina ka samu wannan dukiya kafin ka ci har ma albani yake cewa bal wajaba su'al akwai hali da yake kaiwa wajibi ma kai tambaya kama huwa sha'anu ba'd muslimin al-mustawtinin fi bilad al-kufr yace kamar yadda ake samu wasu musulmai da suke zama a kasashen arna ah, mutum ne zaka same shi a kasan arna kana tafiya misali ah, ka dauka da kasar ma da muke ciki Najeriya duk sa'ilin da ka kama hanya za ka yi tafiya da wuya ka je inda za ka inda dogon tafiya za ka yi ba tare da kaga wasu sun tsaya a gefen hanya in ma da gada suna rike da gada gada kun gane sun yi farautar gada ko zomo suna rike da ita ga direbobi wanda yake bukata ya tsaya ya tsaya saya to a irin wannan yanayi a ƙasan mu nan da muke cuɗanye da arna kana tafiya sai ka ga wani ya kama zomo ya yi farautar zomo yana rike da zomon nan a gefen hanya kai ko kana sha'awa ka ci naman zomo saboda kai gudu ko sai ka tsaya idan ka tsaya muhammad nasiruddin albani ya ce to kafin ka sayi wannan naman na zomo sai ka tambaye shi ta ina ya same shi saboda farauta dai babi guda ne a karantarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai ta ko mutumin kuwa yana iya zama musulmi yana kuma iya zama kafiri don haka a irin wannan yanayi wajibi ne ma ka yi tambaya kada sha'awan Bush bushmeat ya ɗebe ka ka rika sayan naman da kake gani a gefen titi ba tare da bincike ba ah, yake cewa masalan kana iya tambaya a katilun bihun. shin wannan zoman kashe shi aka yi ko yankawa ta nan za ka gane eh, kashewa ko yankawa shi kafiri bai iya bambanta su ko da kashewa da yankawa duk ɗaya ne in ya buge dabban ta faɗi dai ya kashe ko in wuka aka saka ma dabban ma ta dai mutu don haka idan akwai shubha daidai ne ka yi tambaya ta wace hanya ka samu wannan dabba amma matukar mutum musulmi ne eh, babu wani a wata alama da take nuna mutumin nan sana'arsa ta haramce ya baka abinci manzon Allah ya hana ka tambaye shi hanyar da ka samu ko ya baka kyauta ko ya baka sadaka babu kyau ka ce ta wace hanya ka samu wannan dukiya kafin ka karbi kyautansa Allah shi ya bar wa kansa sanin sirri na bawa Allah shi samu gane don haka su malaman farko himmar su jama'ar musulmi ita ce halal sun fi ba da muhimmanci akan sana'a fiye da ibada mu yanzu mun fi lura da ibada akan sana'a mutum ko da sana'arsa haram ce idan yana kwana yana sallah sai a ce ai wani mutumin kirki ne a zamanin yanzu ko to a zamanin farko ba haka nan suke ba su sun fi ba da himma akan hanyar da kake samun abinci fiye da ibadarka ka duba abul iman littafin al-imamul baihaqi hadisi na biyu ya kawo labarin cewa inna rabi'a bin husayn shayya a sahiban lahu wata rana akwai wani malami ana kiransa ar-rabi'u bin husayn yana cikin malaman farko tabi'i ne Allah ya ji kansa wani mutum ya bakunce shi bayan ya raka wannan mutumin fa qala lahu inda wada lokacin da aka zo rabuwa su malaman sunna in ka ziyarce su kafin su ku rabu sukan yi ma wasiya ko da shike ba sharadi bane sukan yi maka wasiya wacce ta dace da rayuwarka fa qala sai wannan mutumin yace ausini gafarta malam kai min wasiya kafin mu rabu saboda arrabi'u rabiu bin Husayn fitaccen malami ne a tarihin musulunci hmm. ya hamkallah yace kai min wasiya fa qala lahu sai yace usika an ta'mala salihan wa ta'kula tayyiba wasiyar da nake maka ya kai bawan Allah kayi kokari duk ayyukan ka su zama masu kyau ingantattu daidai da karantarwar Annabi Muhammad wasiyata ta biyu gare ka kayi kokari kada ka yarda a samu ka ci wani abu face abin nan daga halal ne ka same shi wannan ita ce wasiyata gare ka abu huraira yake cewa li an yaj'ala ahadakum fi fihi turaban khairul lahu min an yaj'ala fihi ma harrama Allah mutum ya ɗebi ƙasa ya zuba a bakinsa ya zama shine abincinsa ya fi masa a ce ya saka haram ko da sau ɗaya ne a bakinsa wanda abu huraira sahabin annabi muhammad ba shi kaɗai ya faɗi wannan magana ba malaman farko da yawa tabi'ai sun faɗi irin wannan magana sun ce cin ƙasa ya fi cin haram inda mutum ya gane akan ka ci haram gwanda ka ci ƙasa ko da za ta kashe ka akwai Ibrahim bin Adham akwai Sulaiman khawas akwai Ali bin Fudayl akwai Abu Muawiya al-Aswad da Yusuf bin Asyad da Wahab bin al-Wardi da kuma Dawud tai waɗannan duka tabi'ai ne malaman farko Allah ya ji kansu shi mumini yana ah, daidai da yadda Allah ya siffanta a suratul a'raf aya ta 58 yake cewa والبلد الطيب يخرج والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون الله مدوك تيتي والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه ƙasa mai kyau tana fitar da tsironta da yardan ubangijinta wato da izinin ubangijinta a wallazi khabusa ƙasa mara kyau la ya karuju illa nakida babu abin da ke fita daga jikinta face tsiro mara kyau ta nan kuna iya gane bambancin mutane mutumin kirki to komai yake fita jikinsa ana samun halal ne mutumin banza ko shi ne ake samun haram na fita daga jikinsa Allah shi kare mu kazalika nusarrifu al-ayati haka nan muke sarrafa ayoyi kauni yashkuruna ga mutane da suke godiya ga ni'imar Allah za mu آية aya guda kuma <clears throat> aya ta gaba kafin mu dakata ya tsalo na ya قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى واتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون الله مدوكي الله تبارك وتعالى يسألونك عن الأهلة لا ربا واسنا مكة تنبيا game da hikimar wata larabawa suna da tambayoyi da yawa sun yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam tambayoyi iri-iri ya kai muhammad me hikimar wata ne wai inda komai akwai hikima Allah bai halittar abu haka nan babu hikima me yin hikimar tsayuwan wata da wata eh, yake tsayawa shin akwai hikima a jiki ko babu kun sai Allah ya ce to ka ba su amsa hiya mawaqitu nasi wata akwai hikima ba wai haka kawai Allah ya halicce ta ba ya halicci wata ne saboda ya zamanto miƙati ga mutane abinda ake cewa miƙati ɗaukan lissafi abin lissafi ga mutane ashe watan nan halittanta wata rahama ce ga mutane Allah ya halicci wata yana tsai da ita ta kama kwana 29 ko ta yi 30 kafin ta bace saboda rahama ga mutane mu ringa aiki da wata muna lissafi muna amfani da wata mu yi lissafin idda idan iddan nan na mutuwa ne a ce wata hudu da kwana goma inda babu wata lissafin zai yi wuya idan sakin aure ne haka haka nan idan bashi za ka karba zan biya bayan wata kaza kaga ashe akwai hikima ta wajen halittar wata din Allah ya ce ka ba su amsa da wannan ai an halicci wata ne saboda ta zama rahama ga mutane su rika amfani da wata ta wajen lissafin su wal hajj da kuma aikin haji ah, kuna ganewa ga lokacin da ake fara aikin haji ga lokacin da ake karewa to sannan tambayar da suka yi akan hikimar wata to sai Allah kuma ya goya musu da gyara shi Allah idan kai mai tambaya to sai ya maka gyara kuma akai zai baka amsa da gyara da ƙari sai aka ce to ga wata al'ada da kuke yi bari a muku gyara a kanta larabawa suna da wata al'ada ahlul jahiliya min safihim ya'tuna al-buyuta min zuhuriha idza ahramu bi hajjin aw bi umratin illa quraish al'adar larabawa larabawa suna da kabilu daban-daban daga cikin su akwai qurayshawa kabilar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam qurayshawa su ne suke kulawa da garin makka da kuma wuraren ibada na aikin hajji to su ne kadai ba su da wannan al'ada in banda ƙureshawa dukkan wata ƙabila ta larabawa idan suka shiga harami na aikin haji to sukan ce nahnu haramna la yumkin an nadkhula buyutana buyutana min abwabiha ba daidai bane mu shiga gidajen mu ta gaba ba ƙureshe ne kadai in yayi haramin aikin haji yana da iko ya shiga gidansa ta kofa amma dukkan wata ƙabila wacce ba ƙureshawa ba in mutum ya fito daga cikinta yi haramin aikin haji ba zai shiga gidansa ta kofa ba me yasa saboda wani abu zai raba tsakaninsa da sama kyauran kofa zai raba tsakaninka da sama to haramun ne ah, sai dai labudda an na'ti min min zuhuri sai su ce dole sai dai mu koma mu shiga gida ta baya muddin sun shiga harami na aikin haji in mutum wata bukata ta kawo shi gida ba zai shiga gidansa ta kofa ba sai ya zaga ta katanga sai ya tsallaka katanga saboda kada a samu wani abu da zai raba tsakanin shi da sama wai idan wani abu ya raba tsakanin shi da sama to kenan aikin hajjinsa ya ɓaci fa kanu ya tasallaquna al-buyuta ala al-jidran min alkhalfi mutum sai ya koma bayan gidansa ya haura ta katanga kafin ya shiga gida saboda ya shiga harami wa ya taqiduna anna dalika birrun sai suna ganin yin haka ai kirki ne ya kamata ayi ai biyayya ne ya shafi aikin haji to da suka yi tambaya game da hikimar halittan wata Allah ya ba su amsa sai ya ce musu to ga wata gyara da za a muku in kun shiga harami ba kwa shiga gidajen ku ta kofa sai ku zagaya ta bayan gida ku haura katanga mutum da gidansa ya haura katanga har ya faɗi ya ji ciwo wa laysal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha ba biyayya bane ga Allah ku koma ta bayan gida kuna haura katanga kuna shiga wannan kun yi haka ba ku yi ma Allah biyayya ba to me me kuma biyayya a gurin walakin albirra man ittaka biyayya wanda ya kiyaye dokan Allah ba wanda yake ketare katanga ta bayan gidansa ba wannan ai shirme ne sai Allah ya ce to wa'atul buyuta min abwabiha daga yanzu in za ku shiga gida ku rika shigowa gida ta kofofin su wattaqullaha kuma ku kiyaye Allah la'allakum tuflihuna da fatan ku tsira wato kiyaye Allah shine biyayyar da Allah yake so ba wai tsallaka eh, katanga a shiga gida ba ah, shi annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ta kokarin gyara al'adun larabawa kamar yadda ka san kowace al'ada akan same ta da miyagun al'adu har yanzu akan samu mutanen mu da ire-iren waɗannan al'adu a ce ma ba a shara da daddare a ce maka ba a tsayawa a kofa akwai wani aljani da zai buge ka yana tsayawa a dokin kofa duk waɗannan ƙarya ne a ce maka ba a daka da daddare ko ba a faɗa a garin nan hmm? to kuna da sauran aiki za mu tsaya haka Allahu akbar alhamdulillah don Allah kamar ko ce assalamu alaikum wa rahmatullah Allah ya saka malam da alkhairi to malam a game da saban Allah da kai magana a kwanan a shekaran jiya kamar ranar lahadi idan kiristoci za su je coci to sai mai goyin ya ɗauke su ya kai su cocin shi ma wannan saban Allah ne yana tambaya a kan mai goyin a okada ya ɗauki kirista ya kai shi coci haramun ne zuwa mawsu'atu fatawa mu'asira a mujallar na uku shafi na ɗari uku da talatin da shida fatawar lajina a mujallar na shafi shafi na ɗari hudu saba'in da hudu a sharhul mumti mujallar na hudu shafi na ɗari uku da ashirin ba mai a caɓa kawai ba har ɗan tagzi ya ɗauki kafiri ya kai shi gurin buki ya tabbatar gurin biki za a je kuma wurin bikin nan na kafirci ne to yana da kamisho wanda ake rubuta masa shi ma ya ba da mawasa ta wajen rayin shaidanci alhamdulillah sai tambaya ta ce assalamu alaikum wa rahmatullah tambaya ta ita na ji suna cewa ba itikafi sai a masallatai guda uku na makka da na madina da kuma baitul maqdis to wasu kuma suna cewa ana iya yin kowane masallaci na juma'a shin wani ne daidai a cikin magana